alaikum wa rahmatullah idan ba mun ta ba ya mutun jiya mun tsaya karshen aya ta 21 cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab fadin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira yau kuma za mu tashi farkon aya ta 22 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lokacin da mummunai suka hango al ƙungiyoyin kungiyoyin kafirai waɗanda suka yi sansani can bayan garin Madina qalu sai su mummunan suka ce haza ma wa nan Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawari dama Allah da manzansa sun sanace mu cewa babu yadda za a yi mu tsaya ta farkin gaskiya mu ce za mu bi ƙur'ani za mu bi hadisi fatin sai an samu tawadar kafarin sun yi tarin dangi kan cewa sai sun ga bayan ne ma'anar hada ma wa adana Allah wa rasulu wa sadar Allah wa rasulu Allah da manzon sun yi gaskiya cikin abin da suka faɗa wa ma za ta zadahum illa imanin wa taslima abin nan da kafarin suka yi tarin dangi kan mamanai ma zadahum ba abin da ya kara wa su illa imanin ba sai dai karfin imani wa tasliman da mika al'amari zuwa ga Allah cewa shi kadai ne zai taimake su

lalle da cikin mummune maza waɗansu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi da suka yi gaskiya cikin abin da suka yi wa Allah alkawali ya zanto alkawalin gaske sun cika fa minhum man qada dhabahu daga cikinsu su akwai wanda ya cika burinsa ko ya cika bukatarsa annahbu yana zuwa da ma'anar alhada yana zuwa da ma'anar almaut wato mutuwa kenan an gane ku wa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda har ya mutu akan wannan abu na alkawli gaskata alkawli tsakanin su da ubangiji wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yake zaman jira wa ma baddalu tabdila da dai musu musanya addini musanyawa ba a yadda annabi ya bar su a haka ba rage ba tsari haka suke tafiya a kansa shine wa ma baddalu tabdila musu musanya addini ba hadisi ya tabbata na ubay bin ka'ab ko ubay bin sabit ne cikin bukhari sai dai daga cikin sunan ta yake cewa lokacin da abubakar ya dora man nauyin har hada alqur'ani mai girma mun yi ta ayoyin da aka rubuce tun lokacin annabi da zai aya ɗaya muka nema muka rasa ita ce min almu'mini da rijal sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa من ينتظر وما wa تبديلا muka nemi ta muka rasa sai daga karshe muka same ta wajen Kuzaiba ibn Sabit al-Ansari shi kadai yake da ita a rubuce mun da haka sauran mutane kowa a haka take a kansa shi kadai yake da falalan yana da ita a rubuce yace ban ko manta ba wannan mutumin da wannan mutumin dama don annabi na da rai ya mayar da sai da sa matsayin da mutum biyu duk abin da ake neman mutum biyu su shaida kafin ya tabbata idan Kuzaifa ya Kuzaima ibn Sabit al-Ansari zo ba da shaida shaida ta zama a matsayin mutum biyu haka manzon Allah ya tabbatar da shi akai من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سؤال يتنمى ذلك حديث يا تبدا سكن صحيح مسلم daga Anas ibn Malik yace babba na Anas ibn Nasr wanda yake dama suna ne takwara aka yi masa da yake babba na ne da aka haife ni sai aka rasa suna na ya dace da nasi yace bai samu zuwa yakin badar ba ce matukar ubangiji ta'ala ya yadda ni zuwa wani yakin daban ba wannan ba to shi ne zai na yi bajinta da Allah zai ga gwanintan da zan yi wajen ɗaukaka addinin musulunci ana nan sai yakin Uhud ya zo sai ya wasa takobinsa ya shiga cikin filin fama yana rike da dabino a hannu yana ci yake cewa wani mai menene tsakanin da shiga aljanna aka ce wannan dabinan kawai shi hana ka shiga mutuwa inda za ta mutu shi yana za ta shiga aljanna sai ya jefar da ya shiga cikin abokan adawa har aka kashe shi bayan an kashe shi ya zo ya yi jihada an kasa sai da ma wane ne wannan saboda yadda kafirai suka yi masa kisa na wulakanci tsakanin suka da mashi da zara da takobi da suka da adda da menene rauni ɗaya har tamanin da doriya a cikin ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa rubayya ita ce ta zo ta duba ita ma ta gane ta ta hanyar tafin hannunsa ta ce wannan daga gani ya san hannun dan uwana ne amma a fuska ba za ka iya da wannan wani ne ba to shi ne an ibn malik yace a wannan lokacin wannan ayar ta sauka min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila kaga yana cike akwai wani hadisin da wannan hakim wanda aka tambaye manzon Allah wai su sahabbai ke son su tambayi annabi wai su ne ne rijalun sada ma ahadullah alaihi da ba mu gane ba amma annabi na da kurjini suna ganin ya musu kurjini su je su tambayi su kafin yi musu bayani sai suka samu wani mazaunin karkara ya zo daga kauye suka ce to kai kana da karfin hali zai ka tambayi annabi <laughs> suka suka ce zai ka tambayi annabi wai su waye waɗannan sai zai tambayi annabi ce wai su waye waɗannan aka ce min al-mu'minin da rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi dan annabi shi mai kyaliki aka ji masu ta ya rasu da wasu waye ne har sai sai da mai mai taso uku sai sai da tsara a ibn ubaidullah sai ce kana so ka san ko su waye sai ce eh ce to wannan yana cikin su yana da fara ibn ubaidullah da aka je wannan aya ta gaskatu akan tsara ibn ubaidullah ta gaskatu akan anas ibn nadr ta gaskatu kuma wato ainihin akan mus'ab ibn umayr kamar da wadansu ruwayoyi ko wani hadisi kuma suka nuna kuma dukkanin su ingantattu ma cikin bukhari ko muslim ma cikin ayatul musnad al-hakim ko sauran wadansu da tafan sunna wa ma badalu tabdila da dai ba su musanya addini ba dan Allah jazi as-sadiqina bi sidqihim wa kafirai kowa ya kama gaba cika dubu a duniya Allah ta ba bashi dubu din da ya karshen cika cika shine ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun da tsawon ba zai kawar masa da mutuwa ba dole sai ya mutu dan saboda haka suka shiga cikin ganuwa suka shiga cikin ɗakuna suka hau duwatsu duk suka buya manzo Allah ce a zagaye su har sai sun mika kansu da kansu haka aka zagaye su cewa su zo su mika kansu da kansu bayan sun mika kansu da kansu sun sallama sun turo jakadun su annabi yi duk abin da zai yi da su sai manzon Allah ya kira wa sa'ad ibnu ubada shugaban kabilar aus ta larabawa tun lokacin jahiliya menene hikimar kirawo shi sa'ad ibnu ubada kuwa akwai kawance tsakanin kabilar larabawan aus da kabilar yahudawan banu quraiza tun lokacin jahiliya irin kawance na in kuna yaki za mu taya ku kuma in yaki ya sami mu kuma ku taya mu mu mu taya ku ku taya mu to sai zan Allah ya kira wasu a cewa to tun tunda akwai kawance lokacin jahiliyya tare da kai da su yanzu ne ba ni da wani hukunci ne kaga dama za a yi musu ne da abin da kake a yi musu a yi musu na bar al'amari a hannunka mutane ko sun je sun sami sa ibn ubada suna cewa to ai ya kamata ka duba ne dan da akwai kawanci duk da cewa ne ba su kyauta maka abin da suka yi amma dai ya kamata dai a duba wannan al'amari ai ga abdullahi bin ubay bin salul lokacin da annabi ya kirawo shi yace ya faɗi da abin da za a abin nabi sai ce a kore su daga gari bai ce a kashe su ba to kai ma dai ka duba wani hukunci ne dama dama da sa ibn ubada ya suna wannan zance sai ce la ta'ala li sa'in alla yakhafu billahi lawbata lahi da ya samu kira ka ya a abin ah, sani bai ce, to dalili shi ne dan hukunci a tsakanin su ce yanzu hukunci na karbabbe ne a wurin duke wanda yake zaune a nan gudun. manzo Allah ce kwarai daga ciki sai kuma ya nuna inda manzo Allah ke ce har ma wanda yake nan wajen ma ya nuna manzo Allah da Allah mai kawai kansa saboda jin kunyar manzo Allah manzo Allah ce har wanda ke nan din ma yake hukuncin ya karba sai ya kalli yahudawa suka san kasa kai kasa. yake to shawara ta manzon Allah tunda ne mutane ne su karya alƙawari ba su da kirki ba su da mutunci ba su san ya kamata ba duk wanda yake baligi a cikin su a kashe shi amma yara da su kai baligai ba da mata su wannan a mai da su koyi bayi da gudu bayi da wani amfani sai wannan manzon Allah ya ce wallahi kai hukunci da hukuncin Allah tun daga saman sa haka aka zo aka jera su mutum 700 din nan duk sai da ya gama da su ba yanda za a yi duniya ta zauna lafiya in dai akwai bai hudu a ciki ko dai musulunta mutum a kashe kashi bai hudu population din sun duka miliyan uku ne amma sun gallaba kowa a duniya duk inda ake rigima sai ka samu su ne a ciki kuma sun mai da kowa bawa su a duniya don dukkan wani mai sha'amuli da banki yana wa yahudawa hidima ba tare da ya sani ba dole cikin kudin ka sai sanin ka wani abu ko albashi ake biyan ka banki ba sai banki sun zaro wani abu ba manyan bankunan duniya don ai su ne da yahudawa gaba daya musayar kudi za a yi kasa da kasa sai an yi taimako za ka aika ko ne sai ya bi ta hanyar bankunan don saboda tsabar cin zali cin zali da gallaza wa adama su suka jefa duniya wahalar da suke ciki shi yasa lokacin yakin duniya na biyu Hitler ya ce sai ya ga bayan su yi ta kama su yana kashewa yana konawa da wuta saboda bai matsalar matsalarsa tana da yawa kwarai da gaske suro ayoyi cikin sautar baka cikin nuna abin da ba wanda zai huta ba cikin har kai kirista ba za ka huta ba inda bai hude da nan ba sai ba hutawa to haka aka zo aka gama da su gaba daya shine ubangiji ke cewa wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitab sai Allah ya sauko da waɗanda suka taimakawa a rafin min ahlul kitab cikin ahlul kitab sunu bani qurayza ya sauko da su min fayatihim daga ganuwa da suka shiga suka buya ko duwatsu da suka shiga suka buya wa tsafa fi qulubihim ar ruh Allah ya jefa tsoro a cikin su fariqan takatuluna wani sashi daga cikin su kuka ta ta wa kuna kashewa ba sa iya katabus wa ta'siruna fariqa wani bangare daga cikin su kuma kuka ribance su kuka mai da su bayi ku yi su ne waɗanda suke yara da kuma mata wa awratakum ardahum Allah ya gadar muku da makikiyar kasar su ta noma wa diyarahum da gidajen su wa amwalakum da dukiyoyin su duk Allah ya gadar muku ku ci ganima wa ardan lam tatawwa haka Allah ya gadar muku da wata kasar da yanzu ba ku riga ma kun take ta nan gaba za ku je aka ce a fakaice kamar ayan na bishara cewa za a bude khaibar kasar yahudawa ce ita ma haka kowa aka yi a shekara ta bakwai aka bude khaibar wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan kowane irin al'amari na shi sallallahu kuma annabin da Allah ya fi so a duniya shi bayan abin da zai gabatar da dukkan bukatunsu har mata sun yi masa sababi ya kasa fita ga jama'a sun taru in ban da waɗanda suka isa su shigo sai na Abubakar da Umar da ba wanda aka ba izini ya shigo annan cikin wannan hali da sai na Abubakar ya ji haka yau ai annabin a wurin sa Aisha ko sai Abubakar ya tashi ya farma Aisha Umar ma da ya ji haka sai ya tashi ya farma Hafsa ya sa kowa da kokarin yadda sun gura ta yadda yanzu ce za ki hana annabi fita don kuɗin ke fane yanzu kin kyauta kenan ka kaza da hanci annabi ya dakatar da su ce ba haka da ya kamata a yi ba saboda wannan abin da suka yi wa annabi sai da ya musu ya yi ya daina shiga ɗakin kowace daga cikin su ya daina saduwa da kowace daga cikin har tsawon wata ɗaya ana cikin wannan hali ne sai Allah ya saukar da wannan ayoyi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajik kai da matanka in kuntunna turidinal hayata dunya wa ha in dai kawar duniya da rayuwar duniya kuke wa a tambar yayi ita kuka damu da ita yari gwalgwale zobe na zinariya har gwal shi kuka damu da shi fata alai na umarci kunna to ku ni zan ba ku kyauta irin ta saki din nan ka san da ka'idar musulunci idan ka saki mace kuma za ka ba ta kyauta mai kauri ko da ka san ka bayar da sadaki ko da baka bayar ba ko ka taba saduwa da matar ko baka taba saduwa da ita ba in dai ka saki mace da ka'ida zance mafi rinjaye shine lalle sai ka bayar da wannan kyautar kyautar kuma wajibi ce Allah ce Allah musu kadruhu wa Allah muqtari kadruhu an bil ma'ruf haqqan Allah musiri wanda yake da yawa ya bayar da kuɗi mai yawa a tsari ba bayar ta mace yawa sai ba ta ya haɗa da mota ya haɗa da wani gida kuma ko a Abuja ko a Kaduna ko a ina ne ba mai kuɗi bane shi in ba ka bai zauna da ita wanda yake kuma kasa kasa shi kuma to shike nan dubu ɗari ya bayar wanda zai bada dubu hamsin ya bayar har a zo kan wanda zai bada dubu biyu kowa dai sai ya bayar in dai ka sake sai ka bata kyauta kyautar kuma daidai ka kyautar da za ka ji ban jiga da ba kana ka zo kana da kuɗi da yawa za ka iya bada dubu ɗari ka bada dubu hamsin ka yi zalunci kenan karka zo za ka iya shiga cikin yan tsohon masu ba da dubu hamsin ba tare da sun ji komai ba amma kuma ka zo ka sake ka ba da dubu ashirin nan mata ka yi zalunci hakkin mata ne wannan a musulunci sai an tabbatar musu da shi wa masihuhunna haka Allah shi ko ba su dar kyauta ta lallashi ga duka ta ga kyauta eh alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu mai yalwa ya bayar da daidai karfinsa mai dandanamin karfi shi kuma ya bayar da daidai na mata an fil ma'ruf kyauta ce da ake so a yi tare da kyautatawa da dadin rai hakkan alal musulmi haƙƙi ne da Allah ya tilasta kan duk wanda yake son yin ihsani a nan sai malikiya suka fage cewa tunda an ce musuni ashe ba wajibi bane ba shine Muhammad Al-Amin Shankiti shi ba dan malikiya ne yace yo ai da aka ce ihsani mai ihsani Allah fata Allah so yake kowa ya zama mai ihsani za ka wayi da kace ni ba zan yi ihsani ba ka ce wata kenan yace wajibi ne dole sai kowa ya mai fa ta'alayna ummati kunna wa sarri kunna sarahan jamila wa in na turidun Allah wa rasula in ko kuna Allah da manzansa wa dar da ranar karshe to shi shikenan sai ku hakura da dan abin da aka samu yau a ci gobe babu yau da akwai gobe babu wannan sallar an yi a tamfa wata kuma babu sai ki hakura tunda mijinki karamin ma'aikaci ne karamin dan kasuwa ne dan makaranta ne ranar da aka samu a yi ranar da ba samu ba kenan ranar da aka samu naman miya da kashin miya a sayo a zo a yi ranar da ba samu ba kuma kenan a sa ke a canza a miyar yanayi ita ma wannan shine rayuwar da mutum ya yake bukata manzon Allah za a yi wata biyu a gidansa ba tare da an hura wuta ba a ba abin da muke ci sai da bino sai ruwa ruwa waje ce yanzu za ka ajiye ta gida da yunin ruwa wata biyu ai sai kaga sababi sai kaɗan daga cikin mata masu jurewa masu tsoron Allah masu takawa masu bude Allah da yunin da ruwa wata biyu to ai kayar abubakar kenan Ba ta tafi annabi ya so cikin maza sama da kowa cikin dukkan matan duniya ita kuma annabi ya so sama da kowa shi kuma annabi shi Allah ya so cikin dukkan halittarsa amma da shi za ta yi wata biyu ba tare da an gura wata gida ba ba tare ta yi sababi ba ba ta ruwa da miji hankali ba iyayen kawo ba ce ba ta ko kan gida wa gida za a ci dabi na ta sha ruwa din a rai fa inna allaha adda na fi min kunna ajran azima da waɗannan ayoyi suka sauka bayan faruwar wancan sai annabi zo ya samu Aisha ya kira wata yace ga wani al'amari zan faɗa miki amma kar ki gaggawar yanke shawara har sai kin je kin tuntubi ki shawara yace menene sai karanta mata waɗannan ayoyi guda biyu tace haba maza Allah yanzu a ce mun wai ga duniya ga ka har wai sai na je na nemi izini ko shawarar iyayena wajen yin zabe ka wallahi na zabe ka na zabi Allah na zabi gidan lahira duniya ne sai annabi ya tashi kuma zai zagaya sauran ɗakin mata su sai Aisha ta ce amma karka fita da ka tara jira yace menene sai da Allah idan ka je ɗakin sauran matan karka ce musu ga abin da nake kaji ba wai kana ce wai ta zaɓi miki <laughs> wai ballasa ne wannan wai haka mace take wai tana so wai amma take daga wani fata ne tana wani shan kunu ta yi yaji kuma tana so ba ana ba ta hakuri wani ba za ta hakura ba ba wani nan za ta koma ita hankali wai wai kar ya fada wai kar annabi zai fada yace ai babu yanda za a yi wata ko ta tambaye ne ko mata dan Allah bai turo ni in zo mai ta'annuci ba wallahi duk inda naje sai na fada na ce ga abin da nace miki ga abin da kika zaba kin zabe da kika nan duka kowa ya zaki su sai karanta mata wannan sai ta zaɓi manzan Allah kowa ya sai karanta mata sai ta zaɓi manzan Allah duka matansa gaba ɗaya kowace ta ce ta zaɓi Allah ta zaɓi manzan Allah ba wanda ta kan gare ta ce duniya ta ce so a bata takarda ita ta sababi ce za ta tafi ko alama kowace ta lamunce ta zaɓi manzan Allah ta zaɓi rayuwa ta addini haka ake so mace mai zuwa tsoron Allah ta zama to sai malamai suka ce me yasa manzan Allah yake da Aisha ki je ki nemi shawaran mahaifanki sauran matan ko bai ce su nemo shawara ba kowace ji sai dai karanta mata ayar da ta ji su ce na zaɓa Allah da manzonsa to suka yi maganganu masu yawa kaɗan daga cikin maganganun su suke cewa to ai ita Aisha budurwa ce da cikin su ka ko budurwa wani lokacin akwai dan giwa kaɗan manzon Allah ya so ya danka al'amari a hannunta da zai ta ce ta zaɓi duniya to amma in yi ce ta zai ta shawarci iyayenta yana da tabbas ɗin iyayenta ba za su ba ta shawarar ta zaɓi duniya ba shi za ta zarfa. ta ce yo ai kai ma da kace wai je ai iyaye na babu yanda za su ce in zabi wani abu ya kyale ka <laughs> ita kan da haka take amma sauran waɗancan kuwa wace akwai nuna tunani tare da ita dan yawancin su masu shekaru ne zawarawa ne masu hankali ne sun jarraba wani gidan sun ji sun kwatanta kuma gidan annabi sun ji ai ba mijin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam juriya hakuri zama da mace ta yi gimere sun taɓa yin rashin sabani da suka samu shi da Aisha aikar da lokacin da aka turo annabi a matsayin manzo yana ɗan shekaru arba'in ka har annabi ya kai shekaru hamsin kafin a daura auren su ko kusan hamsin ya ya ma haife ta ya mai jika da ita aka daura aure ita ce mijin shi ne matar amma wani lokaci sabanin shi da tsakanin su sai aka kira sai da abubakar dan ya zo ya sulhu aka ce waye zai jawabi sai annabi ce to shi zai jawabi ya fara yin jawabi ta ce to a dai faɗi gaskiya ba dan yanzu kai dan masu ka faɗa maka su sai ne yanzu kai sai ka ce a faɗi gaskiya sai ka cika duniya cewa ta kada a wani Bakar ya kai mata hari ya ce ce makiyar Allah da manzansa manzan Allah zai ce wani a faɗi gaskiya manzan Allah kuma kaga in banda mace baban ta na girma ba kai ita kuma tana maka wannan to haka suke ita dai mace sunanta mace abin da zaka dole sai ka jure wai kace ka ta faɗa maka wata magana ba zai taɓa wa ba da haka dan namijin da yake zai ci ya isa to mace kuma wani lokaci sai ta nuna maka kai isa ba duk yaran ta duk kankanin da ta ba na babu labarin ba wajen gurzo ba mace yarinya karama ta ana shi sakat wata rana awo idi ne ko za ta tafi yaki an cika a kofar gida ana busa kaita ana menene shi kadai ake jira sai kira wata ke lagu yace duba duk wannan duniyar da ke gani ni kadai ake jira duk jira mutum daya amma ke kina mun rashin kunya sai su ce a ah, yoni da su dai ba da ta ce in ni da su ɗaya da yo ka zo ka je wurin su mana a irin halin da kake zuwa wuri duk shugabancinsa duk sarautarsa duk rawaninsa duk alkyabbarsa duk gwamnatinsa da buse-buse da injiniya da da zartin ba ajiye wannan yake ba duk ya zama su kowa da gida a bar shi a to ta ganka cikin halin da duk duniya abinda mahaifiyarka ba wanda ya taba ganin ka wannan halin to in ma banda Allah ya kaddara zai girma maka ya zai ta girma maka ya ai ba wata shiga ko da kunun zaki zai wata za ta ba ku kuso ta riga ta kare mu kallo gaba ɗaya kuma to amma tare da haka shi yasa sai ubangiji tursa sa cewa sai da a gare ka to kai kuma tare da haka sai ka zama mai hakuri wajen zama da su dole ka ji magana ba bata dace ba dole ka ji an kwaba shirme wani lokaci amma sai ka jure ka gyara mata kana tafiya a hankali a hankali abin da zai gyaru a gyaru wanda ba zai gyaru ba kuma yanzu akwai zalunci ta a tunye ta za a yi kuma daga baya. Ya Allah ce. Ya nisa kowa ya san wannan fitina kike nema ba dan Allah kike ba wannan ba fitina ke wannan kawai to shine Allah ke fala taqbala da kawai. ko a telefon ko sallama ta a gida bai halatta ki wannan tsatsanan magana ba duk wanda ya bugo waya kika dauka salam alaikum salam ko kike nema mai gida to za a kira shi haka a jiki wani kausa kausa haka ba shi gaba ba amma kina wani lokaci to kina wani abin da sauransu wannan ya zama shirme kenan wani jiki ke da addini ki sani mutunci yake zubarwa ba ki tsare haƙƙin mijinki sosai ba yin wayar wani zai bugo waya gidanki da mijinki baya nan kuma ya tsara sautin ki ta hanyar telefon ki jira daɗin sautin ki ko alama bai dace ba ko yanzu gida ya sallama miji baya nan ana wani yanga a sallama a zo a shigo da mutum a bude masa falo ya shigo a kawo masa a zo baro da ya sha ya zauna a waje a bita masa sa yara su kai masa ba mai gidan baya nan ba sai a da mutum mai gida ne abokin mai gida ya zauna ai mai gidan baya ne in ya zo sa shi mota wanda shi ne zama na gaskiya na fi sabilillahi wa qarna fi buyutikunna Allah ya ce da mata annabi ku zauna cikin gidajen ku shine ma'anar karna ko tabbatu fi buyutikunna a cikin gidajen ku asali ga ya mace zaman gida amma idan lura ta kama za a fita waje ba to sai ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula in za ku fita waje kar ku fita da ado irin yadda matan jahiliyyar farko suke fita da ado ashe fitar jama'a ta kyamace ba haramun bane ba abin da yake haramun a yi ado lokacin da za a fita sai dai ado a gida ake yin sa mace za ta yi ado a gida amma za ta tafi asibiti za ta tafi makwabta za ta je dubiya za ta je gidan rasuwa ta yi ta'aziyya za ta je barka an yi huli kaza wannan duk ya halatta matar ka karka ke zumunci tsakaninsa da yan uwanta in wani abu ya taso fita dai ya kasance an tsara ta kar kullum ana kan titi ba daɗi amma a a dawo wani abu ya faru kar bai halatta ka yake zumunci tsakanin matar ka da sauran abin da ba kai kana da titi Allah bai hana su fita ba manzon Allah bai hana su fita ba a akwai wadansu soji da wadansu malamai ne yana ta wadan su yi kawwa wai mace a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a lokacin da wai matan da ba sa fita sai su uku fita ta farko lokacin da mahaifa ta haife ta ta fito daga cikin mahaifa fita ta biyu lokacin da aka daura aure an dauke ta daga gidansu za a kai ta gidan miji fita ta uku bayan ta mutu an dauko don su ziga da mutane kowa ya shiga halin da ni yi yawa ya zai kiyaye wannan dokar a kawo shi murai su ba wanda zai kiyaye wannan dokar labarin ne mara tushe labarin ne mara tushe mata lokacin annabi suna fita su je gida yau lokacin annabi farko farkon musulunci ma da aka zo madina galibi yana daga cikin al'adar larabawa suna ganin yin ban daki a cikin gida kazanta ne da haka mata jirgin Allah suke fita idan wata bukata ta kama su duk kuma wannan ba hana ba su fito kuma su zo masallaci ko ba hana ba su fito su tafi idi ai ba mawai su fito da kansu ba annabi ta dole ma su fito su je idi shi fita zuwa idi wajibi ne ma ga amince sawa'un tana da miji ba ta da miji budurwa ce ba zawara ce dole ne a fita da yi haka umma asiya ta ce umirna umarni kuwa a ka'ida yakan zama wajibi illa idza sarafa musarif duk malaman usulul fiqh sun san wannan to abin da ake tafiya a haka dan me kuma sai wani zo yi garin da ne ta ba za a fita ba gaba dai kaza kaza shi ta haka in dai za a fita to kar ai fita ta matan jahiliyan farko me ce fita ta matan jahiliyan farko shi ne fita da ado wannan ko alama bai halarta ba shine wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula kar ku ce za ku fita da ado irin yadda matan jahiliyyan farko suke fita da an gane ku wa inna salata wa atina zakata ku tsayar da sallah ku bayar da zakka wa atina Allah wa rasula kuma ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt sanani ubangiji ta'ala yana son ya kawar da datti ga barin ku ahlul baiti ya ku iyalan gidan annabi wa kun tafhira kuma ubangiji yana so ya sarkace ku mutukar sarkacewa shi yasa ke umarta ku da kyawawan al'amura yake hana ku munanan al'amura yace ku faɗi magana mai kyau yace ku tsayar da sallah yace ku bayar da zakka yace ku yi da'a ga Allah da manzansa a waje ke kuma yace kar ku rinka yin kakalan magana dan kuna magana da maza kar ku yi fita ta matan jahiliyan farko ubangiji ne ya faɗa haka so yake ya sarkake ku so yake mai da ku fitattu ku yi fice a cikin sauran mutane a cikin nan duk kyamace da ta kokarin koyi da matan annabi gwargwadon bin matan annabi sau da kafanta gwargwadon ita ma da za ta wafi tacciya ta zama tsaftatacciya wa yi mutu kun ta tahira ita ma ta samu wani dan bangare na wannan ta da zawul qurba ko zawu karamata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duka dai abu na komawa daya zurriyar gidan annabi to su wannan zurriyar gidan annabi su wane ne su ta fuskar adadi zurriya waɗanda ake kira da suna ahlul baiti waɗansu malamai suka ce banu hashim kenan duk banu hashim suna cikin ahlul baiti waɗansu kuma suka yi bayani fayyatacce kamar haka suka ce kaga dukkan zurriyar gidan Ja'far ibn Abi Talib zurriyar gidan Ali ibn Abi da zurriyar gidan Aqilu ibn Abi Talib an gane ko da kuma zurriyar gidan Hamzatu ibn Abdul Muttalib da zurriyar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan sune ahlul bait wadansu su kara wadansu su rage wato alu Aqilu kenan da alu Ja'far da kuma alu Ali da kuma alu Abbas ibn Abdul Muttalib da alu ah, Hamzatu ibn Abdul Muttalib da kuma alu Nabi ta bi gidan akilu gidan aliyu gidan jafar da kuma gidan abbas babban annabi da gidan hamza shi ma babban annabi da kuma gidan annabi din duk abin da ya shafi waɗannan gidajen duk wanda yau muka bi sarsan da shi wani ne dan wani dan wani dan wani dan wani har yi rabu zuwa ɗaya daga cikin matan gidan ya zo yana musulmi a yau to ya dace yana cikin alul baiti kun gane ku ya dace yana cikin alul baiti to shi yasa tun da alul baiti kwallon da su in an zo salati to wannan falalar sai kowa ke kokarin da da'awarta irin yadda aka yi da'awar annabta da annabi ta za a samu mutum talatin su suna da'awar annabta imamu al-qurtubi ce ba adadin bane kawai talatin waɗanda za su yi karfi su yi sojoji su yaƙi jama'a su ne talatin amma in ba haka ba masu da'awar annabta sun fi mutum ni. a tarihin da aka samu na duniya yadda aka yi da'awar annabta wani ya fito da ce shi annabi ne don ya samu falalar to kuma haka ake da'awar wani ya fito da ce shi gikan annabi ne jikan annabi ne kowa sai fito shi jikan annabi ne ba wata tarika daga cikin tarikon sufaye face yawan wannan tarikar an ce masa jikan annabi ne haka kuma kuma ma da ya fito kwanan da shi ma sai ce jikan annabi ne kuma da shi ma kwanan ya ce jikan ta gaba indiya ne a indiya aka haife shi amma dai ce jikan annabi ne shi ma to haka duk mutane ke kowa da sun ya samu ballo wannan gidan sai ce shi jikan annabi ne to idan mutum ya yi da'awa ta ƙarya ƙaryar wannan ba ta tabbatar masa da falalar kun gane ko kamar da idan mutum yayi da'awa ta annabta kariyar wannan da yaji ta tabbatar masa da annabta to haka da'awar cewa ni sharifi ne ni jikan gidan Fatima ne ni jikan gidan masar ko Hussein ne ni jikan gidan Annabi ne wannan da'awar idan mutum yayi kuma tarihi bai gaskata ta ba ya zama da'awar mai falalar da ba za ta samu mutum ba kuma dukkan wanda yake dan wannan gidan in yake shi dan gidan ne abin da ya kamata sai ya kare martabar gidan ka ce martaba gidan kuma shine jin qur'ani shine jin hadisi kar a ranka ta gida kana kiran mutane gun wani tafarki ban ba na kakan ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai dan gidan ne na gaske da zaran kai yi kiran abu wani mutum da kyalle manzon Allah to shi kenan kuma ka fita daga gidan kenan kai kanka ka kore kanka daga gidan kenan kuma ai dan inda shi kake sai ka fifita manzon Allah sama da kowace wannan shine da awarka sai ta zanto ta gaske na biyu in kuma kai dan gidan ne na gaske duk wanda ya baka zakka bai halaka da karba ba dan bai ta, a haramta wuce cin zakka yau mutane da suke shi jika annabi ne kuma ku bashi zakka kuma ya yi ya cinye ka ta haramun ka so ta ka ba ko dai ya san so kai ba jika annabi ne ku da halaka da shi ko ya san so kai jika annabi ne to ka so ta balbal dan mai halaka ba jika annabi ne zakka kaga magana ta daga ta kare saboda haka irin waɗannan al'amura idan muna karanta musulunci wani ba zai zo dambare mu ba amma idan mutum baya karanta qur'ani baya karanta hadisi ya tsaya irin yadda waɗansu suke tarbiyyantar da su ka zauna kalmai fi yadda zafi kamar gawa a gaban mai wanke ta har wani ke cewa wai man qala li shaykhihi lima lam yuflih duk wanda ya ce wa shehunsa wani dan ne aka yi kaza to wai ba zai rabota fara abada ga annabi sahabbai na tambaye su da shin shi da annabi annabi wasu abin suke tambaye sa yasa aluna ka annan kamar wani mutum yasa aluna ka maza yin dukun yasa aluna ka annan yatama yasa aluna ka maza wa illa rahum duka suna tambaye sa ya tsaro ka annan anfar duk abin da mafi dace ba tambaya na ba sai gidan mata sun tambaye shi me yasa yake ne in yana dan karami bayan kwana biyu zama babba duk sahabbai sun tambaya ne kuma Allah ya ce musu kaza to da haka duk malamin da ya ce wai kar ku tambaye kar ku ce mun kaza a in ce wanda sun faɗa ba a tambaye su ai yi ya in sun faɗa ba sai an tambaye su hujja ba wani mun yi lura da wanda ba a tambaye su hujja ba ai alamar sun isa sun bunkasa shine in sun faɗa sai su ce ku tambaye da hujja zan ba ku to sai isa kenan amma kar ku tambaye ba ya da hujjar kenan sun ke ce mai baro kenan إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يعني شيء أصنع فكي ودون حديث سيدتي وي حديث لا تفتت كن سيه مسلم wanda ake ce masa hadisul kisa wata rana annabi ya fito da mayafi babba sai ce ina haka ne ina Hussein garin ki zo Fatima ba garin ki take mun zo Ali bin Abi Talib ba ni ma garin ki ce ku zo da suka zo sai rufe su da mayafi sai sai ce haula ya ahlu baiti waɗannan su ne zurriyar gidana sai ni shi suka ce to waɗannan ne kadai ahlul baiti da haka matan annabi ba kira ko ɗaya ba an shigar da ita cikin wannan mayafin da haka su ba ahlul baiti bane to kaga anan gurin da ne matuƙa ƙwarai da gaske abin da wancan hadisin yake nunawa mutukar abin da yake nunawa waɗannan wani bangare ne na alubaiti amma ba dukkan alubaiti ba dai in ba haka ba sauran shi a goma sha biyu da aka shigar da su cikin alubaiti a suwa ba sa cikin wannan mayakon ko haka ba ko na ciki to me yasa haka zuwa alubaiti ne kuma yanzu zan ce iyalan gidan wani a kowane yare na duniya na ce iyalai na gidan wani sai ya zanto ina da banda batarsa wani irin yare ne zai karɓi nan wace irin kwakwalwa za ta karɓi nan sabon da ya da shi sai zai ce yau ai ka nan gurin Allah ce inna ma yuridu ba an yuzhiba ankum ar-rijsa wani tsakira kuma ta tsakira kaga da yana magana a yace ka gama da ke kenan in ba haka wannan ayar gaba ɗaya da wa take magana da tana annabi su waɗancan su a ce suna biyu za su suwaye in ba wancan hadisin ba ma yadda ba za su yi gaba in dai doron hayar kawai aka bi su ba za to amma wani mai yi musu zai yi cewa da kai a Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum wanda kum din nan da ne na jama'atu sukur sarkin mazaji ban ban da mata dan da mata ke nufi da sai ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bayt wa yuzhira kunna to a nan gudun amsar da malaman harshen larabci suke bawa wanda da shi alkur'ani ya sauka kalmar ahal ita ce ta sa aka ce kum aka kawo jam'i domin ita kalmar ahal ko da mace ce ita kaɗai ka ambace ta da ahal ka iya ba ta umarni na mazaje da yawa kamar yadda annan Musa wa falan ma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran qala li ahlihi sai ce un su kaga wawu jama'atu zukur ku zauna tare da cewa ita kadai ce ko suna nawa ita kadai ce amma saboda kalmar ahal sai aka ambace ta da sigar jam'i to nan ma saboda kalmar ahal sai aka ce an kum wa kum saboda ahal wannan matan annaba ke nufi su Hassan da Hussein da waye da ba za su shiga nan ba ko bugu da kai lokacin da ayar mubahala ta sauka a cikin suratul Ali Imran Allah ya ce kuma ka fihi min da ma da aka min ilmi fa qul ta'ala nadu wa ana wa abuna wa nisa'ana wa nisa'akum wa ya kaga to nisa'ana wa nisa'akum maza da bikin suna cikin alubai sun da ake kira wasu duk da shi sun kira wa kira wasu gaba ɗaya ba sai kirawo a wato hakan da hussein ne ce waɗannan su ne iyalan gidana ma'ana wani bangare na iyalan gidana ba na nufin su kenan kaɗai ba an bai zo da kyau wannan ne dukkan su nafilan zance ne don saboda hali yana da alaƙa da ayar kwarai da gaske shi yasa wannan rukuni ce a wani a wannan ayar wajen san alul amma kuma sun kasa fayyace su waye alul sai suka ware matan gidan annabi suka ce ba ta cikin azubaiti su faɗi bakar magana ga ummina aisha su faɗi bakar magana ga hafsa su faɗi bakar magana ga duk wanda suka so wannan kuma tabewa ce wanda Allah ya tabbata shi ba yadda iya rike an gane to sai Allah ya ce muslimina والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصالحات والصالحات nasibun mimma iktasabna ai maza abinda duk suka yi na aikin alkhairi ladan na wurin su haka mata ma abinda duk suka yi na aikin alkhairi su ma Allah zai ba su kaga sai aka maza da mata ma'ana dai addinin musulunci sai tabbatarwa da maza da mata cewa akwai daidaito da juna wajen kasancewa su bayi na Allah wajen imani wajen musulunci wajen zakka wajen ta'a wajen biyayya ga Allah wajen azumi wajen zikirin wannan sun yi tarayya da juna daidai waje da yadda ake bukatar namiji ya wannan haka ake bukatar mace ta yi wannan kaga ce ubangiji bai yi rabo ya manta da mace ba haka manzon Allah bai yi kaso ya manta da ya da mace ba yo ai mace tana da sura cikin alqur'ani mata suratul nisa sura ce suratul surar wa mata babu suratul rijal cikin qur'ani ga suratul maryam sura ce tana na maryam sura tana na maryamu annabi yake ba annabi yake ba amma dukkan sauran mutane ko wanda kaga an bayan sura ayya in suratu muhammad suratu ibrahim ko in suratu mu'min kuma wannan sifa ce amma ba sunan mutum ne ba guda ɗaya ce sunan sa mu'min ko ba haka ba an yi wa maryam sura guda su mutum ta dace an yi wa mata suratu nisa'i kuma a cikin surorin da suka yi tarayya da maza kuma aka ware hukunce hukunce kuma nasu su matan wanda suka shafe su su kadai wani irin gata suke bukata sama da haka a'adda Allah lil muhsinat to lalle Allah mu dawo a'adda Allah lahum lalle ubangiji ta'ala ya mustanti na magafiratan na gafara wa ajran azima da kuma lada da girman gaske hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi na kan hanya daga makka zuwa madina yana cikin tafiya sai ga wani dutse akan hanya ana ce masa jumdan sai ce da sahabbai hada jumdan wannan fa shine dutsen da ake kira jumdan ina wanda bai sani ba gamshi sai ce sabakal mufarriduna sabakal mufarriduna sabakal mufarriduna yace waɗanda suke kadaitawa sun yi fiti waɗanda suke kadaitawa sun tsere sun yi fintaukau sai wani sahabi yace wamal mufarriduna ya rasulullah wai suwa ne al mufarriduna sai manzo Allah ce azzakirina Allah kaseeran wa zakirati masu ambatan Allah da yawa cikin maza masu ambatan Allah da yawa cikin mata waɗannan su da al mufarriduna hadisi kuma ya tabbata cikin sunan da ibnu mata da sanadi sahihi manzo Allah ya ce dukkan namijin da ya farka cikin dare Yana tafi matarsa ta tafi suka yi sallar nafila raka'a biyu kadai mafi karanci a ce raka'a biyu suka yi to Allah zai rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran wazakirat wadanda aka ce Allah lahum maksaratan wa ajran azima to kaga zaka zama babban zaki nan amma ita ka bi sunnar cikin dare da sai matar ka kuyi ya zai raka biyu ko sama da haka Allah zai rubuta ku cikin mazakirin Allah kasirin mazakirati to ballantana kuma bayan ta yi wannan kana yawan karatun Qur'ani kana yawan karanta wato al'amura da suka tabbata daga bakin manzon Allah na zikiri wallahi babu abin da za karanta ka samu lada da fiye da abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka ce ga wannan zikiri ne na manzon Allah ga wannan zikiri ne kuma na wani wali wallahi tallahi so mujiyan zikirin manzon Allah ya kuma kowane wali abin kasa yayin da aka ce wannan addu'a ce daga bakin annabi wannan addu'a ce ta wani wali wallahi tallahi addu'ar annabi ta fita kowane wali a bayan duniya da aka wanne zamu zaba kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kullu qawlin inda qawli Muhammad ma aminin fi dinihi ka muhammi ku kyale dukkan wani batu na aka ce ga batun Allah in aka ce batun manzon Allah ya zo ai kowace magana kuma ta riga ta kare ta zama nafila ba ta zama sai nafila ga maganar Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai mutum ya koyi zikirai da suke daga bakin manzon Allah ga sunan cikin Bukhari ga sunan cikin Muslim ga sunan cikin Abu Dawud ko Tirmidhi ko da da suka tare zikirin manzon Allah irin su al-azkar na Imam An-Nawawi su kuma littafin al-kalim na Sheikh al-Islam Ibn taimiyya, kamar littafin al-wabil tayyib na kalim tayyib na al-majid sayyid al-qayyim al-juziyya da sauran akwai littafin shaukani kan wannan da sauran littafai na sunna tabbatattu waɗanda suka tafi suka rairayo suka fito da hadisan manzon Allah har yanzu kuma akwai wadansu malamai ba su guje ba suna rubuce rubuce akwai dan karamin littafi hisnul muslim wanda ya kunshi addu'o'i da zikirin manzon Allah ingantattu dukkan waɗannan sai mutum ya samu sai ta karantawa ba ka bukatar sai wani ya ce ya baka amma Allah da ya baka ba ya isar ba ya riga ya isar da manzanci tunda ya sar da manzanci kowa ya samu ce kowa ya riga ya samu ta Allah ya yi ayata da shi ma kana li wa bai dace ba ga kowane mummuni wala mu'minatin bai dace ba da kowace mummuna idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa suka zartar da wani al'amari cikin kowane irin abu hukunci ne ko menene an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya zanto shi wannan abu wannan mummunin yana da wani zabi a karan kansa kishir abin da Allah ce kishir abin da manzo Allah ce bai dace ba ga dukkan wani malami bai dace ba ga dukkan wani shehi dukkan wani wali dukkan wani masoyin manzon Allah a cikin ga manzon Allah shi kuma shi da shi an ya kuna lahum al a ce wai suna da wani zaɓi min amri ne cikin al'amarin su su kyale na Allah su kyale na manzon Allah abin da Allah yake nan wa man ya'ti Allah wa rasulahu dukkan wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah faqad dalla dalalan mubina hakika ya bata bata mabayini ya Allah ka dawwamar da mu ka dawwamar da rayuwar mu bisa ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ka tashe mu ka cikin tutar sauran tashin kiyama assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya na farko yana cewa ya halatta mutumin da yake mawadaci kuma a bashi zakka ya karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka ba ta halatta ba ga dukkan wanda yake mawadaci dukkan mawadaci haramun ne in an ba shi sadaka ya karba waɗanda suke mabukata su ne ake bai sadaka talakawa mabukata su ake bai sadaka idan kai mabukaci ne aka baka yana daga cikin adalcin rayuwa ka ce wa da mutumin gaskiya ba na cikin mabukata ni mawadaci ne a je a baiwa mabukata ko kuma kai ka rarraba wa sauran mutanen da suka cancanta a ba su idan kai haka ya halatta amma kai ka ci to haramun ne mu yi hujja ga matar da za ta auri kirista baya halatta mace musulma ta auri kirista dan Allah ce wallahi da Allahu lil kafirin al mu'minin sabila idan mace musulma ta auri wanda yake ba musulmi ba to zaman da suke ba zama aure bane ba tana cikin zama na haramun tana cikin fushin Allah har sai ta kashe wannan auren ta fita ta koma gidansu ta tuba sannan Allah ya fito banta wannan yake cewa na ji wa'azin da ta gabatar na ranar ta takwas ga wata wanda kai bayanin kan cewa bai halatta ba sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake ko sai da kasar da suka shafi wannan to abin da yake damuwa da shi shine shi yana da fayafaye fayafaye na garmaho wanda sau kunshi wake-wake da kada kada to ya halatta ya sayar da su ga wanda zai amfani da su mai halatta ba duk wanda yake da kasar kasar na kada kada da wake-wake ko na Dan kwairo ko na shata ko na michael jackson ko na dukkan wani makaɗi na gida ko na waje ko na indiya kamata ya je ya goge shi da wani abu idan kaset din zai gogo ya sauki karatu a kai karatun alkur'ani ko karatun hadisi ko wani abu mai amfani yanko ko ne na darmaho wanda baya iya yiwa ka iya daukan wani abu a kansu to mai halatta ba sayar da su ga wani dai idan ka sayar ko ka ba wani kyauta ya ji ka yi abin da ake kira a ta'awun alal ismul udwan yanzu ka yi taimakekeniya wajen saba ma Allah Allah ko yake wala ta'awunu al ismi wal udwan kar ku tabbaki shi ne san aikin sabo da ta'addanci da aka abin da ke kanka wannan baya bayan garmaho duka je ka za ka za ka je far idan ka haka kin za ka samu lada wajen Allah wannan kuma yake cewa menene hukuncin da gwamnati take bayarwa bashin da gwamnati take bayarwa dauke tattare da ruwa ga ma'aikatanta kamar a ce an ka rance na sayan mota ko na sayan mashin ko na gida amma kuma sai zan tura a rinka ɗauka albashinka amma adadin sai an ɗebi kuɗin ruwa a ciki wannan haramun ne duk bashin da yake akwai kuɗin ruwa a ciki haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci sai Allah ya la'anci mutum hudu ne cikin harkar riba shi wanda aka ba da wanda ya bayar da wanda ya rubuta da ke jin su mutum da kenan hudu abi kana sawu akila riba wa mutilahu wa katibahu wa shahidi Allah ya tsinewa wanda aka bai wa riba yi Allah ya tsine ma wanda ya bayar din ke da ka bada kudin ruwa aka baka bakin ka karo wani abu akai Allah ya tsine wanda ya rubuta aikin ba karami bane ba Allah ya tsine ma waɗanda suka zama shaida ba abin da yake fito na fito da Allah na irin riba shi ba shi a ka'idar musulunci an tsara shi ne don jin tausayin dan adam da jin dan adam shi yasa idan ka ba mutum naira dubu zai dawo maka da naira dubu daidai wa daidai ne kar ka ce yau ai kuma ban samu komai ba kana da lada mai yawan gaskiya wajen Allah idan aka zai biya bayan wata ɗaya, wata yi ya kasa biya nassin qur'ani ya ce kai mata jinkiri kuma kar ka karbi kokobo wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wato in yana in in in yana cikin wahala sai kai mata jinkiri wanda shi ne daidai in kuma ka ga cewa bai da halin biya sai kaya sai mata tiket hadisi ya tabbata cikin bukhari wani bawan Allah ya zo mutuwa Allah ya ce a gafarta masa aka ce a leka cikin aikin sa ne ya aka ce an gafarta masa aka ce aikin sa dake kullum aka zo karshen shekara sai su zo yanzu da shekara kuɗi za ta kare sai kira wasu sa duk su zo wa muke bi shi a dako littafi ana bin wani ana bin wani ana bin wani sai ya sadu a kira wasu ke da wani da wani da muna bin ku bashin kudi kaza wani ka karbi katangan madara kaza wani ka karbi kudi kaza wani ka karbi kudi kaza duk wanda yake da shi sai biya wannan ce to ni ne ga bashi naira dubu ne karba wannan ce gaskiya ne kan dari takwas ne dari ta maka laifi kawo dari takwas na yafe ma saura wannan ke ni dari biyun ne dari ta maka laifi je kana yafe ma wannan kuma ke ni kan ba ni da komai a gaskiya ban samu halin biya ba sai dai a mun jikiri shi kuma ce je kana yafe maka a goyi an yafe masa da aka zo mutuwa shi ma sai Allah ya ce shi ma duk an yafe masa duk komai an yafe masa yanzu ya shiga aljanna udkhuluha bi salamin aminin udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud zo ki da aljanna to kaga shi kuma wannan babi da aka ce sai an ba da ruwa ya zama rashin tausayi kenan da aka bai dace ba ga gwamnatocinmu a ce jihar Borno ko Yobe ko Jigawa ko Kano ko Katsina ko Kebbi ko Sokot ai ba sai ka faɗi zamfara ba ai zamfara da wannan ai a wani ma ya zuba al-mukallabi kenan ko ai a wani ma kowa ya san ta shiga wai shi sa muke faɗin sauran da ba su riga sun shiga mutukuna amma wata haifin suna bai dace ba ga waɗannan jihohin da suke da rinjayen musulmai a ce gwamnati za ta bai wa ma'aikatan ta baki sai ta bayar da ruwa wallahi bai halatta ba wallahi tallahi bai halatta ba ya kamata gwamnati kana da ma'aikata a ba su rance na tekuna ba tare da ruwa ba kudin keken nan nawa ne kira rashi keke rodi wani ne nawa ne kudin sa za ka biya da nan zuwa shekara biyu ko shekara uku a rinka daukar kaɗan kaɗan cikin albashin ka daidai da aka siyo shi daidai da aka siyo shi idan gwamnati ma ta yi odar kekunan ai kila sai ya kasance kudin sa ya zama kaɗan duka tallafa ma'aikata za mu samu wani yajin aikin ma'aikata idan muna haka wannan sun kai matsayin a basu mashin kuma a ce a so musu mashin wanda ni ya ni ne ne a so waɗanda sun kai matsayin a basu mota kuma a yi odar motoci in ma ba za a so sababbi ba a so yan kwatanan gwamnati da gyara su duk wani darakta ko wani kwamishina ko wani wane ne wanda ya kai matsayin a bashi rancen mota saboda matakin albashi na kaza ya kai a bashi mota a bashi kuma a cikin kwatanci a yi yadda aka sayo ta daga kwatano naira dubu ɗari ɗaya da tamanin ko dubu ɗari biyu dai dubu ɗari biyu din nan zaka biya gwamnatin jihar Borno ba ta son komai haka zaka biya Yobe haka zaka biya Jigawa wallahi duk shugabannin da suka fara sunanta wannan aka zo aka yi koyi da su daga nan zuwa shekara biyu suna da ladan wanda ya koyi da su har zuwa tashin kiyama har yanzu abin kunya ne wai yanzu a ce wai da zamfara sun yanzu za su yi musulunci wai ko mu barna ko mu jigawa ko mu kano ko mu yobe wai muna nan muna shawara ko mu yi a batun girman Allah mu yi kokarni lamarin musulunci ba fa shawarar ta ake nema ba fa dole ne Allah ya wuce maka kuma yanzu abin kunya yanzu idan kana sauraron abin da ke faruwa da zamfara daga cewa za su yi musulunci sun canja sun zama waɗansu mutane da bankawan bakin Najeriya sun kafa wani rekod wanda a tarihin Najeriya dai in dai ba tun lokacin su ganje dan kwarai ba ba mu taɓa ganin wannan ba a yanzu jijiyar Najeriya ko shekarar jiya ko dai kwanan biyu da suka wuce wani kwamishina daga cikin kwamishinonin su yi mun waya cewa yanzu haka muna kan hanyar zamu je shan ruwa na ce na za ku je shan ruwa ya ce ai gwamna ya fito da wani tsari kullum da magaraba suna bin cikin gari ne yau su sha ruwa a wannan masallaci gobe su sha ruwa a wancan masallaci a zauna gwamna ya zauna a kawo koko da kosai a ci a sha a yi sallan magariba a yi na fili kowa ya ci gida gobe ya je wancan masallacin jibi ya je wancan masallacin ko wannan juma'a da ya je wancan masallacin wancan juma'a da ya je wancan me ya fi wannan sha'awa mun yi ko wannan daɗi talaka ya ka zo kusa da shi kuma do an yi oda da gero da dawa da masara kuma ana rabawa local gamman local gamman dukkan wani malamin allo da yake da ɗalibai da suka kai ashirin goma zuwa nawa ne shi ke sai a ware masa wani adadi na buhuna yaran su daina zuwa faraka abinda za su yi mu har yi ya wuce da abinda za su yi ko ko ko ko sai har azumi ya wuce dukkan wani imamu juma'a duk aka tallafa musu haka kuma ka zama ma'aikaci a ce mafi karancin albashin su naira dubu biyar ka san da ake biyo wa zamfara kan ai ya ya kai wanda ake biyo kan ne ko ya kai wanda ake biyo jihohin da suka fi da adadin yawan jama'a daidai da gwamnatin tarayya ake samu amma yanzu da zamfara za a yi musulunci sata haramun shari'a ko ba haka ba cin hanci haramun ne shari'a sama da faɗi duk haramun ne shari'a eh, wannan shi ne shari'a sun ɗauki wannan sun kaka ba ma kansu sai komai ya kudi ne kai ka ce wani ƙarin kudi suka samu shi yasa jaridun kudi suke zage su wai islamic development bank ne wai yake taimaka musu wai ya ba su dala miliyan hamsin ɗaya ne yi zai san banza kuɗin da najeriya suke raba wa jihohin da su ne aka raba musu su sun yi alkawari sun daina sata sun kafa kwamiti na yaƙi da cin hanci ko kwangila aka baka wannan biro za ta kawo mana biro guda goma kowanne naira da ne gwamnati ta yau bincike ta gano je ka kawo akan naira bakwai bakwai a baka naira biyu da ka zo ka kawo a ɗauki kuɗinka a baka ma'aikaci ba wani sallama ba wani abin nan ba wani sallama da naka sallama wani ma'aikaci wani kuɗin godiya saboda an kafa kwamiti na yaƙi da cin hanci sai aka nemo irin yan zafi masu masu masu kankan zafi mai ma'ana kenan ba zafi mara hujja ba yan ka'ida wanda dole ko a yi musulunci ko a fasa aka sa su ne members a wannan kwamiti duk wanda aka yi biya kun kungila kudin sa suka ne aka ce sai ya ya faɗu ne je su bude masa reshen jihadi fi sabilillah wanda shine da musulunci sai a samu adalcin rayuwa amma abun kunya ne a ce wai idan gwamnatin jihar Borno ko gwamnatin jihar Yobe ko Bauchi ko wata jiha da daga cikin jihohin Arewa wai za ta ba ma'aikaci ba shi sai ta abin nan wallahi da gawa ya kamata a soke wannan baki da ruwa haramun ne in gwamnati ta karɓar ta ta haram wanda ya bani ya yi haram su ma'aikatan ma kamar wani lokacin ba su san me za su yi rigima a kan saman lokacin ai akan wannan zai ce mu yanzu ma'aikata mu shi kanta bukatun mu na zuwa ga gwamnatin jiha cewa abin da muke bukatar jihar Borno ne mana dan ga aiki rance da za a bayar ga waɗanda suka cancanta mun yadda a bayar amma a soke dukkan ruwa magana ta riga ta kare idan an soke su gwamnatin tarayya ta ce ban me ko ne ka zo ta ce dan me ka soke ruwa Allah fahimtar da ku wai annabi haliru wali ne ko nabi ne zance mafi inganci annabi ne ba wali ba ne ba tun da hadisi ya cikin bukhari ya ce wa annabi musa kana kan wani ilimi da Allah ya sanar da kai wanda ba irin nawa ba ni kuma ina kan wani ilimi da Allah ya bani ko ba irin nawa ba sannan kuma duk abin da yi na huda jirgin ruwa da yanka wannan yaro da kare katanga ka tafadi duka da karshe sai cewa ma fa'altuhu an amri ba na yi bane danganan da mata wahayi ne daga Allah ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وانا شيني فسر ابن كتا كليا في ذاك نتو في نجي النبي علو خضر كو القدر كو الحلو ده وساكي cewa annabi ne ba wali bane ba ba kamar da sufa ya suke gina cewa wai wali bane ba da ga wali ya fi annabi wannan ba gaskiya bane ba sannan abu na biyu annabi Allah ya karɓi rayuwarsa duk wata magana ko wani hadisi da za ka gani wanda yake maka annabi Allah yana nan da ransa wajen ranar da ake mulki na zuwa wurin mulki hadisi ne mara tushe bai da asali kabi maganganun malaman hadisi kan waɗannan mas'aloli za ka gani kuma imamu kurtubi karkashin kissan nan ta annabi Musa da Khadir dake cikin suratul Kahf yi bayanai masu dadi wanda ya rushe abin da sufaye suke ginawa ni biyayya kawai da ga mutum yana shirme kai masa biyayya irin wani da annabi Musa wai kuskuren da yake ne ya rinka tambayar annabi a yayin da tambayar wata sabuwa bai yi wancan kisa daban da abin da ku kuke so ku gina ke mutum ne ba sa jituwa kan harkar addini saboda fahimta su ta sha bamban amma kowa ahlu sunna ne wai fa suka kowa ahlu sunna ne to sai dai kuma kowa na da wani ra'ayinsa kan wata mas'ala to amma kowa ba sa magana da juna sai dai wani lokaci ba an sha kwana an ga mu salamu alaikum salamu alaikum wannan kan ba su kyauta ba kuma ya tabbata kenan su ba su fahimci ma sun da suke wa biyayya ba da idan sun fahimci suna ba za su yi gaba da juna ba in da sun fahimci suna ba za su yi gaba da juna ba da haka ya kamata su nemi gafarar junan su wai akwai wani hadisi na haddan alqur'ani da ya kunshi salloli raka'a hudu da kuma mutum zai karanta suratul fatiha da suratul yasin da suratul dukhani da suratul mulk da suratul walini an zo da shi cikin littafin dawal mustaja ba wannan hadisin yake ne hadisin ali bin abi talib bai tabbata ba maganin nan da alqur'ani ka wanke ka kawai ka saka baka kai idan kayi sallah kuma ko kuma kayi wata ibada ko kayi azumi sallah ka roki Allah cikin sallah lokacin da kake cikin nafila cikin sujada ko in ka kammala sai ya ka roki Allah ya arzuta ka harda amma ba wani abin da zaka rubuta ka cikin Qur'ani idan mun ga irin wannan wanda za su yi wani lakani na da qur'ani wannan sun ja dubi na lana da na subulana na inna allaha la ma'al muslimin kara kafa dubu wa in yakadu alladhina kafaru la yusquna bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu wani majnun nuna huwa ita ma kafa dubu wa ce kafa dubu ya sanya dubu sun kai dubu takwas wallahi har yanzu ko daga tabara zuwa nasu ga haddace ba na san shi wanda tijiri tun muna karatun allo shi tuni ya riga ya yi nisa har shekaru yanzu da dama da haddace Qur'ani su kuma suna nan ba abin da ya haddace in me zaka sha ba abin da zai saka haddace sai kai wannan kuma yana cewa wai waɗansu suna maganganu kan maganar da aka yi na cewa ba a yin fatiha bayan sallan farilla ma'ana ba a daga hannu a yi addu'a sai bayan sallan nafila ne ake yin wannan shi ma waɗansu lokuta kamar da kai bayani wai waɗansu suna suna maganganu to da suka yi maganganu sai suka ce wai cikin abin da suka ce sun ce Allah ya ce bai za ku ta falsaf wa ila rabbika fargam to wannan ta ce kina addu'a bayan sallah to kan ne dan malami ya faɗo ne sai kai masa dariya in dai malami ne ya tabbata ba malami ba ke nan ya karanta littafin tafsiri mu ne gani ai ni abin da na kalubalance ku nan kafin a tashi ba zan yi maganar biyu sai gobe abin da na kalubalance ku nan kafin a tashi ne sai ga ahalari ga ishimawi ga iziya ga risala ga askari ga muktasar ku kawo littafi daidai sai a yi wannan addu'a cikin waɗannan littattafan ba wani zaure a nan garin face sai malami na karanta da ɗalibansa wannan ba wani malamin fito da bai san wannan littafin ba to abin da nake so a kawo wani kuri wata masakada cikin wannan littafin da take ai wannan addu'a ta bayan sallah daga nan kafin azumi ya kare na na kalubalen su duk wanda yake jin zai yi bincike ya kawo ya kawo in kuskure ne zan san in yi sai lai sai jama'a na yi kuskure rana kaza ga watan kaza yau ga shi na fahimta wani ya fahimta da shi ina jiran wannan ranar amma idan ba za a kawo ba sai a yi da wani ma ai Allah ya ce sai na ka fansa ko ila rabbika baka fahimci na da gobe kuma za ka ji bayanin Allah kai mu assalamu alaikum